أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوه كان وتا ashirin da shida ne ko ga watan al-muharram shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai hijira na muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda shine ya dace da nawa ne yau takwas takwas ga watan ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da goma sha biyar a lissafin yan albashi <laughs> saboda an sha wahala albashi wannan watan <laughs> za mu ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka na kamul jana'iz wa uha na babban malami shek nasiru Al-Albani Allah ya masa rahama wanda muke gabatarwa kai tsaye a cikin wannan masallaci mai albarka na ihya sunna a kofar nasarawa a cikin birnin kano nigeria yau muna darasi na 77 insha Allah a cikin darussan da muke gabatarwa a wannan masallaci in za ku iya tunawa satin da ya gabata kamar mun tsaya ne akan wato wato ko matsalar idan an zo binne mamaci din nan in an ɗebi ƙasa zubin farko a ce min ha khalaqnakum na biyu a ce wa fiha nu'idukum na uku a ce min ha nukhrijukum taratan ukra to wannan hadisin ne aka kawo mala albani yake ta sakwa a kansa to sai kawo maganar imamun nawawi Allah ya masa rahama cewa ko da dai an ce hadisin ma ne ai a iya yin aiki ya halatta a yi aiki da hadisi za'ifi a cikin fada'ilul a'mali to albani ya yi ƙoƙarin ya kore wannan ma baya cikin fada'ilul a'mal din sai ya ce faljawabu alaihi min wujuh ko kenan yau insha Allah ta'ala karatunmu mafi rinjaye zai gudana ne akan abin da ya shafi wato hukuncin aiki da hadisi za'ifi ana jin ana cewa hadis da'if hadis da'if ko to yaya hukuncin aiki da shi ya halatta a yi aiki da shi ko bai halatta a yi aiki da shi ba saboda a babi na karatu muna zuwa mu ci karo da hadisai da yawa wannan a ce za'ifi ne wannan a ce sahi ne wannan a ce hasan ne to akwai sabanin malamai mai tarin yawa akan wannan matsala din wanda yau insha Allah ta'ala za mu tattauna a kai bayan lokaci kaɗan da yardar Allah to albani ya ce wannan hadisin yana so ya nuna mana wannan ɗiban ƙasa da ake yi a ɗiba a zuba min ha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra da masu binne mamata suke cewa wannan abun bai da asali bai shi da tushe kuma wannan magana ta Imam Nawawi cewa za a iya aiki da hadisi wato mai rauni a cikin fada'ilul amal da at-targhib wa targhib yau za mu zo mu tattauna da ikon Allah kanta na biyu Um, sannan ya yi bayani a kan cewar um, tafsirin da aka kawo a ciki rabe-raben zubin farko a ce kaza zubi na kaza a ce kaza to ai hadisin ma da aka kawo bai kawo wannan tafsilin ba ballantana ma a fake da hadisin a ce za a yi aiki da shi abu na uku albani ya ce annan hadisa da'ifun jiddan wannan hadisin ma mai rauni ne mugun rauni idan an ce hadisi da'if jiddan wato matacce ne gaba ɗaya ba zai tashi ba kwata-kwata in an ci hadisi za'if ne to da ɗan dama-dama ya iya haɗuwa da wasu hadisan masu rauni su ɗan ƙara ƙarfi a aikin shi amma ku riƙe a babin ilimi na mustalahul hadis idan aka ce haza hadisun za'ifun jiddan in dai an kawo jiddan ɗin nan to kawai ka yi gaba babu maganan aiki aikin shi kwata-kwata mataccen hadisi ne gaba daya manzon Allah bai faɗa ba idan an ce hada hadisin batil akan ce hadisi batil to batil kam wato ɓatacce ne ma gaba daya ma lalatacce wato ya ma fi maudu'i lalacewa la asla lahu bai da wani asali wani ne ya zauna kawai ta kwaikwaya shi ya jefa shi kuma wai aka ce annabi ne ya faɗa kuma ya kamata mutane su sani cewa dole ne a yi ƙoƙari a tace hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama saboda an samu makaryata da suka shiga cikin wannan addinin suka yi wa manzon Allah ƙarya suka kirkiri hadisai na ƙarya suka cuccusa su a cikin hadisan nan da ake karantawa saboda goyon bayan ra'ayinsu da bid'o'insu to kaga in malaman hadisi ba su fito fili suka waro suka tsamo mana waɗannan hadisai na ƙarya ba to za mu wayi gari muna aiki da maganganun wasu kuma zai samar da cin karo da kuma bautar da mutane akan maganganun da ba annabi ne ya faɗe su ba malamai sun yi bayani cikin waɗanda suka fi kowa wato suke ta ƙarerai wato a cikin hadisan annabi akwai 'yan shi'a akwai ɗan shi'an da aka kama shi ya ce shi kaɗai ya zuba hadisai na annabi na ƙarya sun fi dubu talatin shi kadai ya ce in an kashe shi ma dai ya riga ya yi illar suna nan sun watsu a duniya hadisan karya kusan dubu talatin ko sama da haka akwai waɗanda suke zama haka kawai mutum sai zauna a ɗaki sai ya girgira hadisi ya ce annabi ne ya ce imamu suyuɗi ya yi ya yi bayani akan masu yin ƙarya wa annabi akan hadisi a cikin alfiyati suyudi a koma a karanta musamman ya yi magana una fil hadisi masu yin ƙarya suke gaya wa annabi magana da ba shi ya faɗa ba su liƙa ce annabi ne ya faɗa ce akwai masu idan addini da sunan addini suke yi akwai masu yi don sana'a takassuban mutum ya ƙirƙiri hadisi ya kawo na ƙarya dai ya samu na ci akwai masu yi waɗanda suke nasara ra'ayin wato nasara ra'ayin don taimakon wani ra'ayinsu kawai idan mutum yana da wani ra'ayi yana so abi kawai sai ya ƙirƙiri hadisi akwai wanda suke don addini akwai waɗanda suke yi don sana'a akwai wanda suke don goyon bayan ra'ayinsu da bid'arsu ya ce amma a cikinsu gaba ɗaya وشرهم صوفية قد وضعوا مهتسبين الأجر فيما يدعوا فقبلت منهم ركونا لهم حتى أبا نهى الأولى أمهم يتي ما فيها شر أتكم ما سيوى النبى كريعة ما فيها شر يتي صوفي إمام السيوط عند أكي كريعة أنا راتي ياتي تو يا فلا يتي صوفي ba fa na faɗa ba shi yasa na ce a je a nemo alqiyatu ita tana nan a kasuwar kurmi ana sai da ita a duba a gani wannan magana babu ita yace sharruhum sufiyya sufaye masu cewa su sufayen nan su ne sun yi kawo hadisai na ƙarerai muhtasibin al-ajra fi ma yadda'u kuma ma suna neman lada akan da'awarsu na kirkirar hadisai na ƙarya su dangantawa annabi su yi wa annabi ƙarya kuma su nemi wai Allah ba su lada kai yace fa qubilat minhum rukunan lahum aka karbi waɗannan hadisai daga wajen sufaye saboda an karkata gare su ana ganin suna da yawan zikiri suna da yawan salati suna da yawan ibada a zahiri ana ganin suna yawan bauta to wannan yasa jahilai suka karɓi hadisan da suka yi ta basu rukunan lahumu saboda an karkata gare su yace hatta a bani ulahu muhum har sai da manya-manyan malamai hadisai suka shiga suka fita irin su imamu Bukhari su Ibn Ma'in su dara kutni suka bi suka ta kwakulowa irin waɗannan hadisai suka bayyana su cewa waɗannan hadisan ba annabi ne ya faɗa ba so ashe akwai hadisan da ba annabi ne ya faɗa ba kisa jama'a yanzu an daina fa a babi ne ilimi a yanzu ci gaban da aka yi bata taso ba malami kurin ya zo ya zauna ya yi ta cewa annabi ya ce annabi ya ce annabi ya ce ba tare da yana takhriji yana fitar da hadisin nan wayar waito shi a ina aka waito shi sannan kuma menene ingancin hadisin ba ba zai yi ba saboda akwai hadisai masu rauni waɗanda ba su tabbata annabi ya faɗa ba akwai hadisan ƙarya waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi ya faɗa ba wasu ne kawai suka zauna suka ci tuwansu suka sha kokonsu suka danganta wa annabi kaga ko bai zai yi ba to shi yasa albani ya ce to wannan hadisin ma da ake magana a kansa gaba ɗaya ma da'ifun jiddan ne ce bal huwa mawdu'un fi naqdi ibn hibban bari dai hadisin ma mawdu'i ne kamar yadda ibn hibban ya naqadi fa innahu fi musnad ahmad min tariqi ubaidullah bin zahar an ali bin yazid yana nan cikin musnad imam ahmad mujalladi na biyar shafi na ɗari biyu da da hamsin hudu daga hanyar ubaidullah ibn zahar daga ali ibn yazid wa huwa al-alhani shine alhani ali ibn yazid al-alhani wa qawl an-nawawi ali ibn zaid ibn jud'an khata amma shi nawawi da yazo sai ce ali ibn zaid ibn jud'an ne to wannan magana kuskure ne ba shi bane ali ibn yazid ne al-alhani ba ali ibn zaid ba ibn jordan ba shi bane saboda li mukhalafatihi lima fil Musnad saboda ya saba wa abin da yazo a cikin littafin musnad din Mana imam al-albani ya ce ai asalin hadisin ai yana cikin musnad imam ahmad kuma ga mai riwayar da aka faɗa a ciki ake sabani a kansa imam nawawi ya faɗi wani suna wanda ba daidai bane ba shi bane amma in an koma asalin littafin musnad din za a ga sunan waye ne ubaidullahi aliyu ibn yazid ne aliyu ibn yazid ne to amma imamun nawawi sai ce aliyu bin zaid ya shirya yawon din ibn jud'an ya ce ibn hibban ya ce ubaidullah ibn zahar yarwi al-mawdu'at anil asbati wannan mutum mai suna ubaidullah ibn zahar gashi a cikin isnadin ubaidullah ibn zahar yana riwayar hadisai na ƙarya anil asbat daga mutane amintattu وإذا روى عن علي بن يزيد أتى بالطامات idan wannan ubaidullahi ibnu zahar ku ja layi a ƙarƙashin sunansa mutum ne da yana yawan riwayar hadisai na ƙarya to kuma gashi an same shi a isnadin idan ya yi riwaya daga aliyu ibnu yazid inda ya yi riwaya daga aliyu ibnu yazid to yana zuwa da tamat wato hadisai na masifa matattun hadisai na ƙarya ce to wa idan shama'a fi isnadi khabari ubaidillahi fi isnadin fi isnadi khabarin idan a isnadin wani hadisi aka samu waɗannan mutanen na ɗaya ubaidullahi na biyu aliyu bin yazida da alƙasim abu abdurrahman in dai a isnadin hadisi aka samu waɗannan mazajen ku riƙe sunansu ubaidullahi ɗinnan da aliyu bin yazid da alƙasim shine Abu Abdurrahman lam yakun zalika al-qabr illa mimma amilatu aydihim to wannan hadisin wallahi da hannun suka zauna suka shirya shi yanzu wannan malam ba ilimi ba ya zai iya fitar maka wannan ka duba albani da yake harkarsa ce hadisin akan wannan hadisin guda ɗaya na zuba ƙasa a kabari fa yanzu shine mana birki dole sai mun warware wannan matsalar saboda ana yi ana zuwa kabarin ayi kaga mutum yana min ha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra yana zuwa shi a tunaninsa yana yin daidai kuma yana yin shari'a to shine albani yake saukewa hadisin ma inji gaba daya dan ba a tabbatar da shari'a da maganar da ba annabi ne ya faɗe ta ba to jama'a idan yanzu wannan hadisi ne ana ƙoƙarin a danganta shi ga annabi cewa yayi kaza har ma su imamun nawawi da matsayinsa da darajarsa yana nuna cewa ba laifi a iya rufe ido tun da matsala ce ta falala aiki ne na ibada a iya rufe ido a iya karban hadisi mai rauni a ɗauka kuma albani yana nuna a'a a wannan hadisin fa kar a ce annabi ya faɗa hadisi ne ma za'ifun jiddan kai na ƙarya ne ma yanzu wannan magana akwai ɗan ɗarsi ɗarsin a rati ya da sunan wasu mutane marwaita hadisi to yanzu in an yi wannan ina ga wanda zai zo ya zauna a gida kawai yana bautar da mutane ce su zo su yi kaza su yi kaza su yi kaza in an yi magana a ce ai wali ne to su waɗannan ba wali ba ne ko a ce shi shehi ne so wannan yana nuna mana a harkar addini ba daga kafa ba wani wanda zai zo ya zauna ya gaya wa mutane wata magana ya ce a yi kaza wallahi matukar ba annabi ne ya faɗa ba sai an bi diddigin wannan maganar ku fahimci wannan dan kar mu zo mu yi karatu ba tare da kuna kama tashar ba muhimmin jiddan jiddan to yanzu in dai an samu waɗannan mutane a cikin duk hadisin da kaga akwai wannan ubaidullahi din da wanda aka fara kawowa gashi nan ubaidullahi ibn zahar karki zahar ubaidullahi ibn zahar da kuma aliyu ibn Zid, da kuma abu al alqasim shine abu abdurrahman kaga wannan mutane uku duk inda ka gansu a cikin isnadin hadisi to hadisi ne na ƙarya a gida suka zauna suka zana shi kawai suka danna shi a duniya فإذا كان أحسن أحوال هذا الحديث أنه ضعيف جدا ألواني ma ما في كاو ما إما a yabe shi a ce yana dan dama dama to a yi haƙuri ma misalin kar a ce maudu'i ne ko to za a ce da shi hadisi na da'ifun jiddan fala ya juzu al'amalu bihi hina idin kaulan wahidan ba za a yi aiki da shi ba bai halatta a aiki da shi ba zance ɗaya ya ce kama bayyana wal hafiz ibn hajar kama yadda hafiz ibn hajar shi ya wannan bayanin ba ni albani ba a cikin littafin tabiyin al'ajab fi ma warada min fi fadli rajab akwai littafi mai kyau ina wasiya ga ɗaliban ilimi ga wanda Allah ya bashi dama littafi ne mai kyau kwarai tabiyin al'ajab fi ma warada fi fadli rajab hadisai da ake ta kawo kan falalar watan rajab watan rajab kaza watan rajab ya tattaro hadisan gaba ɗaya ya zube su ya musu aiki duk hadisan da suke magana akan falalar yin ibada a watan rajab falalar watan rajab kaza za hadisai ne na ƙarya amma dan Allah ku duba yau yadda ake cika mana gidajen rediyon mu gidajen rediyon mu da magana akan watan rajab azumin tsofaffi azumin wane ne azumin menene watan rajab watan rajab watan rajab ai ta bayani kuma malam gaba ɗaya akan hadisan ƙarya yasa wannan ilimin na hadisi malam yana da muhimmanci ba ƙaramin muhimmanci ba larura ne ya kamata a same shi saboda zai takaice maka wahala mai tari yawa kwarai da gaske so idan ana tare da ni dama mun faɗa satin da ya wuce cewa insha Allah ta'ala za mu yi bayani akan hukuncin aiki da hadisi za'ifi hukuncin aiki da hadisi za'ifi hadisi za'ifi mai rauni shin za a yi aiki da shi ko ba za a yi aiki da shi ba malamai sun yi saɓani sai ku biyo mu taho mu ji wanne za mu ɗauka za a yi aikin ko ba za a yi aiki da shi ba amma da Allah ana so ku yi haƙuri kar ku ji hujjojin da wasu za su faɗa ku saurin ɗaukan ra'ayi ku tsaya sai an kai ƙarshen zancen yauwa saboda akwai za ku ji an kira wasu malamai manya an san falalarsu da darajar su akan wannan babi to kuma mutum ya ce bari abin nan amma dai ni ba cewa ne zan dora maka wani ra'ayi ba amma dai ka nutsu shine bayani na kuran akwai sabanin malamai akan maganar wato dangane da aiki da hadisi za'ifi hadis za'if hadis za'if ra'ayi na farko daga cikin maganganun malamai za mu akan ra'ayuka guda biyu ra'ayin farko akwai malaman da suke ganin ya halatta mutlaqan a aiki da hadisi da'ifi a cikin bayanin halal da haram a cikin bayanin farilla da wajibi da fada'ilul a'mali da targhib da tarhib duk gaba daya magana aiki da hadisi da'ifi ya halatta kawai a rufe ido komai in dai da'ifi ne da'if kawai to lallai a yi aiki da shi amma sun ba da sharaɗi guda biyu sharaɗin farko ya zama ba za'ifun jiddan ba ba irin na zuwa su ma da suka ce a yi aiki da hadisi za'ifi sun ce kada a ƙara masa jiddan in dai ya zama jiddan to a jefa da shi kurin ai gaba don ku wallahi ba annabi ne ya faɗa ba amma ina gaya ma saboda rashin lokaci da za a zo da yawa wallahi ina gaya maka za a ga abubuwa da yawa da aka bautar da mutane akan aiki da hadisi ana sa mutane su yi aiki da sunan ibada amma wallahi malam hadisi ne za'ifi jiddan to amma babin ilimi babi ne na adalci wanda yi karatu ya karanta ya fahimta to sai ya huta abin shi dan wani ya ce masa kaza to ba zai dauki wannan ra'ayi ba da yana da ilimi kai suka ce kada hadisin ya zama mai tsananin rauni kamar shadidu da'af kenan wannan inda ya zama haka to matruk ne inda ulama sharadi na biyu suka ce ya zama a babin a kan matsalar da ake magana babu wani hadisin in ba shi ba an gane ko mana kar a samu wani hadisin da ya wato ya ci karin haka din abinda suke ce wato mafuskantan wannan ra'ayi shine suna ganin cewa hadisi za'ifi zai iya yiwuwa in ya je ya dawo ya zamanto ya inganta zai iya yiwa in an je an dawo an yi wani aiki ya zama hadisin ya inganta musamman idan wani abu mai karfi bai ci karo da shi ba to za a iya yin aiki da shi kuma suka ce a yau ai shi hadisi mai raunin nan ai ya fi dai ra'ayin mutane ko ma'ana alhadisu da'if aqwa min ra'ayin rijal hadisi da'ifi ya fi ra'ayin mazaje da a kawo ra'ayin wani malami ai gwanda a kawo hadisin ko da mai rauni ne a ce annabi ya faɗa amma mai rauni ne bai tabbata ba to suna ganin ya fi dai a ce ra'ayin wani malami ne to su waye suke da wannan ra'ayi na aiki da hadisi da'if din na farkon su akwai imamu abu hanifa imamu abu hanifa Allah ya masa rahama kamar yadda ya zo a cikin fatul mughis na imamu sakhawi da kuma al-ajwid fadila ibnu hazam ya faɗa a wani ƙauli nasa cewa hadisi mai rauni a wajen imamu abi hanifa wallahi shi ya fi muhimmanci akan aiki da ra'ayin wani ko kuma ƙiyasi idan dai ba a samu wani hadisin a wani babin a wannan babi in ba shi ba haka imam abu hanifa ya faɗa ibn al-qayyim ya ce kenan wannan yana nuna mana za a gabatar da hadisi a akan kiyasi a bisa ra'ayin abu hanifa kamar misali akwai hadisin da ya zo da'ifi ne hadisin amma abu hanifa ya ce sai an yi aiki da shi don ya fi ra'ayi hadisul kaha ake ce da shi hadisin kecewa da dariya a cikin sallah riwayar imamu tabarani wanda abu musan ash'ari ya ce wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah sai wani mutum ya shigo masallaci da ya shiga masallaci akwai wani rami a cikin masallacin to shi mutumin yana da wato makanta baya gani sosai yaya aka yi kawai ya shigo ana sallah sai ya fada cikin wannan rami ana cikin sallah to wannan fadawan da ya kuma mutane sun san yawanci an san akwai wannan ramin kawai sai suka fashe da dariya a cikin sallah shine hadisul qahqaha annabi yana limanci sabai suna bayan shi wani ya zo ya kuskure ya fada wani rami ramin da an riga an san da shi ana ganin cewa to ya aka yi bai kula ba sai ya fada fada wanda ya din sai ya ba su dariya suka fashe da dariya a cikin sallah ana idar da sallah manzon Allah ya ce da su me yasa ku dariya suka ce ai kaji kaji abin da ya faru sai ya ce to dukkan ku ku je ku sake alwala kuma ku sake sallah to anan abin da nake so a babin fikihu ko hakuri zamu ci tafiya da akwai matsalolin fikihu haka da mun karanta tattaunawa yawa a hanya wato a babi na fikihu akram kalla, a tunaninka misali me alakar karyewal karyewal alwala da yin dariya to in kun lura daga cikin takardu littafai na fiƙiwa akwai inda za ku ji an ce idan mutum ya kece da dariya sai ya sake alwala to kaga in dai aka ce dariya kecewa dariya tana karya alwala ai an gama mutane da aiki ko ba ka bane ba ta to a mazhabar Abu Hanifa in kai dan Hanafiya ne duk wanda ya alwala ya kya kya kya kya to ka je ka jaddada alwala saboda hadisin qaha qaha haka sunan hadisin hadisul qahqah ina fata ana fahimta to Abu Hanifa ya ce lalle sai an yi aiki da wannan hadisin duk da cewa yana da rauni ya ce ai ya fi kiyasi da ra'ayi akwai wani hadisin kuma hadisul wudu bi tamr hadisin da yake magana akan halaccin yin alwala da tsini na dabino a lokacin tafiya yanda hadisin yake riwayar Imam Abu Dawud ne da Imam Tirmidhi da ma Ibn maja Allah ya rahamce su gaba daya daga Abdullahi dan Mas'ud wato wata rana akwai wani dare da ake cewa Lailatul Jinni shi ma yana da bayani amma bari mu wuce saboda rashin lokaci Annabi sallallahu alaihi wa sallama yace da yace wa Abdullahi dan Mas'ud me yake cikin butarka sai yace ya manzo Allah tsimi ne yace tsimi tsimin me sai yace tsimin dibino nabi sai yace a ah, dibino ai abu ne mai kyau kuma ruwa ne ai mai tsarki kawai a je a alala da shi alwala da ruwan tsini tsimin dibino wannan hadisin malaman hadisi gaba ɗaya sun yi ittifaqi da'ifi ne saboda halatta shi zai nuna cewa ya halatta yi alwala da kunun zaƙi ya halatta yi alwala da tsimi, ya halatta yi alwala ma kai da koko ko farau farau to a mazhabar abu hanifa akar kalla ana iya yin alwala da ruwan tsimi saboda akwai hadisin hadisin nabidu tamr idan kuna tare da ni wannan yana nuna mana cewa da yawa daga cikin malaman nan na fiqh idan sun ce ayi kaza ko da za ku ga abin ya saba da wanda kuka saba to koyaye dai suna da wani abun da suka dogara da shi na hadisi ko da mai rauni ne to dama a karatu mun sha yin bayani daga cikin mazhabobin nan mazhabar da take da kamfa take da karancin hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam musamman ingantattu akwai mazhabar Abu Hanifa to shi kam lalle ana aiki da wannan shi ma dai ra'ayin yace da na yin aiki da hadisi da'ifi in kama ra'ayin wani gwanda in yi aiki da hadisi da'ifi ina faɗin wannan ne saboda mutanen da suke goyon bayan ra'ayin cewa wai hadisi da'ifi ai gwanda shi akan ra'ayin mutane to kaga dai ga irin maganar nan ta Abu Hanifa Allah ya kara masa yadda sannan akwai hadisi shi ma da ya zo cewa mafi yawancin kwanakin jinin al'ada kwana goma ne amma galiban malamai a malikiya an tafi akan kwana sha biyar ne ko to a masabar abu hanifa kwana goma ne shi ma akwai hadisi ne mai rauni riwayar dara kwatani da imamu tabarani hadisin abi umama manzo Allah ce a aqallul haidi salasata ayyam wai mafi karancin jinin al'ada mafi karanci kwana uku wa aktsarhu asharat ayyam mafi yawancinsa kuma wa aktsarhu ashar wato kwana goma wannan hadisi imamu Dabrani ne ya shi kamar yadda ya zaci a majma'u zawaid to kaga akwai iskali iskalin anan shine yanzu duk matar da ta yi jinin al'ada ƙasa da kwana uku kwana ɗaya kwana biyu kenan ba al'ada bane kaga implication ɗin ko sannan kuma duk wacce ta wuce jini al'ada ta wuce kwana goma to kenan me wannan ba haila bane saboda hadisin da ya zo haka Abu Hanifa ya ce lalle za a aiki da wannan hadisin da cewa ifi ne kuma hadisin da ya zo akan sharaɗin yin sallar juma'a a gari dole ya zama birni ne hadisi ne za'ifi kuma akan wannan riwayar Abdulrazzaq a cikin musannaf da ibnu Abi Shayba cewa babu juma'a sai a babban birni to ƙauyukan da suke ba birane ba fa yanzu ba ra'ayi juma'a ba to abu hanifa ya ce lalle wannan hadisin abin yin aiki ne to wannan misali ɗaya kenan abu hanifa yana da ra'ayin yin aiki da hadisi za'ifi kuma na baku misalan hadisan nan za'ifai na biyu akwai imamu malik namu <laughs> imamu malik ibnu anas shi ma ya gabatar da hadisi mursali da munkatu'i da kuma balagat akwai balagat na imam malik a cikin muwadda ga mai karanta muwadda yace da maganar sahabi duka akan wato wato kiyasi littafin sa na muwadda shaida ne babba akan wannan ra'ayi akwai hadisai mursalai masu tarin yawa da hadisai munkatu'i, ai masu tarin yawa imam ibnu Abdulbar ya faɗa cewa asalin mazhabar imam malik da kuma abin da yake da yawa cikin malikiya suke kai mursal fiqa in dai mursal ne fiqa mutum da yake mursal fiqa to wannan wajibi ne a yi aiki da maganarsa ma hujja ce tilas ne a yi aiki imamu malik yana da wannan ra'ayin duk da cewa a ta hakikin malaman hadisi marasil ɗin imamu malik ba a karba in ba na mutanen madina ba in ba na mutanen madina ba kamar yadda ya zo a cikin adidatul ahwazi na sharhin sunan tirmidhi mutum na biyu na uku imamu abu idris shafi muhammad bin idris kai a shafi imamu shafi shi ma yana da ra'ayin aiki da hadisi za'ifi shi ma ya ce a iya aiki da hadisai da ifai a fifita su akan kiyasi akwai ya akwai hadisin da yayi magana akan an halatta yin sallah a makka yin sallah a makka a duk lokutan da annabi ya hana a yi sallah din nan na nafila yace in a makka ne ya halatta a yi ba annabi ya ce la salata ba'da al-asr hatta tagruba shamsu ba wala salata ba'da as-subhi hatta tatlu ash-shamsu to sai kun ga hadisin haka yake ko to sai amma a wannan riwayar da ifan sai aka ce illa bi makkata illa bi makkata illa bi makkata sai dai in a makka ne kenan in a makka kake ya halatta kai ta nafilan ka bayan asuba a ra'ayin shafi'iyya ya halatta kai ta nafilan ka bayan la'asar a ra'ayin shafi'iyya to shi ma wannan hadisin da'ifi ne kuma ya saba wa kiyasi kuma ya saba sauran garuruka ya kawo wani hadisin da aka ce duk wanda ya yi habo sai ya yi sake alwala kuma zai iya gini akan abin da ya yi na sallah duk da cewa hadisin nan ba'ifi ne kuma hadisi ne mursali ibn al-qayyim yayi bayanin wannan a cikin ilamul muwaqqi'in an rabbil alamin mutum ya habo ya fita ya je ya wanke ya dawo ya dada ɗorawa ya ci gaba Imam Ahmad ibn Hanbal shi ma yana da ra'ayin a iya aiki da hadisi za'ifi. ra'ayi mafi shahara daga cikin maganganunsa ya faɗa ba sau ɗaya ba sau biyu ba ya ce alhadisu da'ifu a habu ilayya min ra'ayi ni fa hadisi za'ifi na fi son sa akan ra'ayi in ji imam ahmad ibn hanbal lallai in an faɗa ɗin za ku ji lallai kam hadisi za'ifi ya fi ra'ayi to yana kan wannan ra'ayi kuma babu gudu babu ja da baya ya faɗi wannan ba ɗaya ba ba biyu ba an yi ruwaito a hadisai masu tarin yawa cewa kamar yadda imamul asram yake cewa imamul asram shine ahmad ibn muhammad ibn hani at-ta'i ana ce da shi al-kalbi al-asram al-iskafi yake cewa ya ga abu abdullahi yace Abu Abdullah Imam Ahmad kenan alkunyarsa idan dai hadisi daga manzan Allah ne kuma a isnadinsa akwai wani abu da za a iya kamo da shi idan ba a samu wani wadda ya saba masa ba kamar irin ruwayar su Amr bin Shu'aib an abin jaddi da Ibrahim al-Hajari yace to yana ana iya daukan ai aiki da shi kuma ana iya aiki ma da mursali in ji shi da faɗa maganganu da yawa da suka tabbatar da haka an tambayi imamu ahmad misali mutum ne yana gari guda a garin nan babu ba wani mutum illa cikin malamai sai dai mutumin da yake yana da hadisi amma hadisin baya iya bambancewa sahihi ne ko za'ifi akwai kuma mai ra'ayi ga mai hadisi amma hadisin ba a san ingancinsa sa ba da'if ne ko sahihi ka ɗauka ma zaif ne ga wancan kuma yana da ra'ayi a hannunsa wai wa za a tambaya imamu ahmad ya ce ku je ku tambayi mai hadisin ko zaifi ne ku ajiye mai ra'ayin kaga dai karfafa wancan magana kenan yace wala yusalu sahibur ra'ayi ba a tambayan ma'abucin ra'ayi yace alhadisu da'ifu aqwa min ra'ayi hadisi mai rauni ya fi ra'ayi a wajena mutum na biyar abu dauda Suleiman ibn al-Ash'af as-Sajistani Allah ya masa rahama shi ma yana da ra'ayin ai aiki da hadisi za'ifi malamai suna cewa shi Abu Dawud ya karɓi wannan ra'ayi ne daga malaminsa Imam Ahmad musa Abu Dawud almajirin Imam Ahmad Abu almajirin Imam Ahmad to ya ɗauki wannan ra'ayi na aiki da hadisi za'ifi akan wato ra'ayin malaminsa goyon bayan malaminsa fil amali bil hadisi za'if ya ce a littafinsa idan ya zo babi a cikin abu dawuda in ya duba ya duba ya duba ya ga babu wani hadisi ingantacce to yakan lalumo ya ɗauko hadisi da ifi ma ya sa a babin da ya bar shi haka ya ce li'annahu aqwa indahu min ra'ayin rijal saboda wannan hadisin ya fi ra'ayin mazaje a wurinsa akan a kawo ra'ayin wani gwanda a kawo hadisi haka ibnu salah ya faɗa cikin ulumul hadisi shekul islam ibn taimiyya allah ya ji kansa rahama ya ce wannan ra'ayi da imam ahmad ya faɗa abu dawo da ya gina littafinsa a sunan ra'ayin imam ahmad na cewa hadisi za'ifi ya fi ra'ayin mutum to shi abu dawo da complete littafinsa sunan abu dawo akan haka ya gina shi so duk inda ya lalima, to ko da hadisi za'ifi ne zai iya kawo shi dan ya fi ya kawo ra'ayin wani haka ya gina shi in ji ibn taymiya yace ga wanda ya lura da littafin ya karanta shi sosai yace wala allahu akhadha zalika an ahmad ko da yake dai la allah ya karbi wannan ra'ayi ne daga imamu ahmad ina fatan ana fahimta sai kun ji waɗannan ko sannan daga cikin su akwai kamaluddin ibn al-humam shi ma malami ne babba kamaluddin ibn al-humam shine muhammad ibn abdul wahid ibn abdul hamid kamaluddin wanda ake ce da shi ibn al-humam a sakandari ake ce da shi mutum ba hanafe ne mutumin hanafiya ne faƙihi ne usuli ne kuma hafizi sannan malamin tafsiri ne yana da littafi na sharhul hidaya da ake ce da shi fatul qadir da kuma a tarihi fi usul fiqh da sauransu to wannan yana da ra'ayin cewa lalle a iya aiki da hadisi da'ifi yace mustahabi ne ba, amma banda maudu'i akwai Muhammad ibn al-Mu'in Muhammad al-Mu'in ibn Muhammad al-Amin shi kuma haka sunansa yake Muhammad al-Mu'in ibn Muhammad al-Amin shi ma yana da ra'ayin ayi aiki da hadisi da'ifi yace kai hadisi za'ifi ya fi ijma'i ma ya fi qaulus sahabi shi kuma wannan ra'ayinsa kenan to waɗannan a takaice wasu daga cikin malamai da suke da ra'ayin aiki da hadisi ne da amma kun ji dai babban abin da suke faɗa cewa dai da hadisi dai za'ifi gwanda shi dai akan ra'ayi wani ko to bari mu ji ra'ayi na biyu wasu daga cikin malamai almuhaqqiqina su ma suna da wani ra'ayin sabanin wancan cewa alhadisu da'ifu la yu'malu bihi mutlaqan hadisi da'ifi ba a aiki da shi kwata kwata kar a yi aiki da shi jama'a wannan karatun zai mana amfani saboda ana cin karo da hadisai a wajen karatuka da yawa wajen malamai da yawa sai ka ji an ce hadasa hadisin ba'ifun ko kuma a ta sabani ko ai wajen maganganu wannan malamin bid'a ya ce eh ai dai an yarda ko dai hadisin ra'ifi ne dai ra'ifi ai ya fi ra'ayin wani ana faɗa ko ba ka bane ba yawwa ko a kawo a littafi a kawo magana sai an gama korowa sai a ce kash hadisin ba'i. to wani zai stikin ya tsaya ce a yi aiki da shi a hakan ba wani kuma zai ce ba ra'ayi ba to yana da kyau a babin ilimi tunda mun zo gaba to mu tattauna dan mutane su gane shin za a yi aiki da shi ko ba za a aiki da shi kuma kowa ku ji ra'ayinsa to su waɗannan fa sun ce kwata kwata lafil ahkam halal da haram ko a cikin fada'ilul amal ko targhib wa tarhib targhib wa tarhib shine kwadaitarwa ko tsoratarwa dan akwai masu ganin cewa in a kwadaitarwa ne wajen abu na falala a kwadaitar da mutane su in dai hadisi da'ifi ne a iya yi ko a tsoratar da mutane a kawo hadisi wanda yake magana akan hukuma duk wanda ya kaza za a yi masa kaza to wannan tun da zai tsoratarwa ne a bar shi kurin ai aiki da shi a haka akwai masu wannan ra'ayi su abinda suka suka ce wannan ra'ayi na biyu ba ra'ayi aiki da shi ba ko a haka ne kada a yi aiki da hadisi da'ifi to suka ce shi fa hadisi da'ifi yana fa'idantar da azzannul marjuh ne zaton da yake wato mafi karancin zato ba ingantacce ba shine rajih ba yi an faɗa amma ba a da tabbacin annabi ya faɗa suka ce kuma Allah ya zargi aiki da zato ko ba ka bane su ma sun yadda waɗancan da suka ce ai aiki da hadisi da'ifi sun za hadisi da'ifi yana fa'idantar da azzannul marjuha zato ka ji ba ma ce a zato zunubi ne ko da ya zama gaskiya <laughs> ko ba ka bane to suka ce Allah ya zargi amfani da zato wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna haka Allah ya ce inna dhanna la yughni min al-haqqi shay'a haka alqur'ani ya ce yawa yawan su ba sa bin komai sai zato zannul marju ake nufi kuma lalle wannan zato baya fa'idantar da komai a wajen gaskiya ga Allah ya faɗa zaton nan baya fa'idantar da komai akan gaskiya ya za a ce a aiki da hadisi zai can kuma Allah ya ce in yattabi'una illa dhann a cikin al'am ba abin da suke bi sai zato kenan dai Qur'ani ya zargi bin zato suka ce hadisi za'ifi ko ba mu je ko ina ba anan kadai ba za aiki da shi ba dan kwa zato ne zaton kuma ba mai rinjaye ba kuma annabi ya faɗa iyyakum wa dhann fa inna dhanna akdabul hadisi annabi ya ce ku yi nesa ina jan kunnanku a hirzinku kada ku yi aiki da zato saboda zato mafi ƙaryar zance ne hadisi imam bukhari ne ya rawaito shi da muslim yanzu ko anan aka tsaya mai isa ba ana buƙatar ƙarin bayani ko to suka ce abu na gaba wai an gama aiki da hadisai sahihai ne hadda za a zo ana lalumar da'ifai masu ƙarfin ma lafiyayyu ba a gama aiki da su ba a zo a ce mutane su buza ibai an gama kun ƙare su kun kammale su to tun daga masu inganci dan me yasa za a zo a ce aiki da hadisi da'ifi suka ce hadisai sahihai da ake da su sun wadatar a ce wa mutane su bi ingantattun to ra'ayin su waye wannan to ga sunan na farko akwai yahya bin ma'in yaya ibn ma'in yace sam magana aiki da hadisi da'ifi ta kawo ba ba a zoma da ita ba daga na biyu akwai al muhammad bin isma'il al-bukhari mai gida kenan imamul bukhari imamul bukhari yana da ra'ayin kada a yi aiki da hadisi da'ifi hadisi mai rauni ba za a aiki da shi ba an tabbatar da wannan a cikin aikinsa da sahih bukharinsa da irbuta, da tsananin da ya sa a sharaɗi wajen karɓar riwaya bukhari fa zuwa ya yi fa aka ce cikin malamansa zai karɓi hadisi a wajen wani malami ya je ya tarar da shi a gona da dabbobi yana ba su abinci sai ya ga ya ɗauko ƙwarya yana kiran akuya ko dabba yana kiranta ta tazo, ta sai ya leƙa ya ga babu komai a ciki ya ce kaf yace wannan mutumin da yake yaudarar dabba shi zan zo in karbi hadisin annabi a wajensa ba da aminci yi kwana ce sai an jima ya ƙara gaba saboda tsantseni shi sa a cikin dai littafinsa sahih kukula bukhari yana da littafai da yawa su khalqu af'alul ibad sai al-bukhari yana da at-tarikhul kabir da as to a cikin waɗannan su a tarikhul kabir da saghir ɗin yana da akwai hadisai masu rauni a iya samu hadisi biyar amma a cikin bukhari in dai hadisan da ya ce masa haddathana haddathana haddathana hadisi musnadi muttasili mai isnadi to babu da'ifi a ciki sai dai a cikin akwai akwai a cikin al-mu'allaqat wanda yake dan share fage da su mu'allaqat kala biyu ne a cikin sahih bukhari akwai maruwe bi sigatil jazmi akwai maruwe bi sigatil tamrid wannan wani babi ne shi ma a cikin musnadul hadith amma turar hadisin bukhari قال حدثنا فلان قال حدثنا gabaɗaya bukhari babu zai wannan shine mafi ingancin maganan malamai da suka faɗa suka ce asahu kitabin ba'da kitabillah sahih bukhari bayan alqur'ani littafin da yafi kowane inganci authenticity a duniya ga baki daya sai bukhari shine hadisi duk hadisi kwaya daya yace wallahi kafin na rubuta shi sai nayi alwala nayi raka'a biyu a rauda ya gaya wa Allah ya Allah ka sa albarka a cikin wannan hadisi ka sa daidai ne haka ya rubuta su hadisai dubu bakwai da wani abu duk hadisi yace kuma na rubuta shi ne da farin wata akar makalla farin wata ba fitila haka yake zama yana rubutawa ai ya karanta kusan mutumin da sai dai makance fa ya makance mahaifiyarsa ta sa aka yi mai addu'a ta mai addu'a ce Allah ka sa wannan ɗaya albarka kuma kaga Allah ya karbi addu'a idan ya dawo wasai wata ran za mu karanta tarihin bukari saboda yana da amfani a gare mu a cikin karatun sha mamaki to wannan bawan Allah baya aiki da hadisi ba ifi ya ce kar a yi aiki da shi almajirinsa imamu muslim ibn al-hajjaj al-kushairi shi ma bai yadda da aiki da hadisi ba ifi ba daman haka suke bukari muslim muttafaqun alaihi abubakar da umar haka suke ina fata ana fahimta ko da yake wasu malaman akwai masu ra'ayin fifita muslim akan bukari saboda tsabar ta asubanci eh mutanen magrib ba yanzu anan mu ba ana ambatan bukari, bukari an ce bukari an rufe kofa ba to in ka je ba mutanen magrib su ko muslim kullum muslim muslim muslim bukari shine a ƙasa suka ce ina ai muslim ai yafi bukhari su kuma a ra'ayinsu kenan a To wasu kuma suka ce laulal bukhari lama raha muslim wala ja suka ce muslim din wa kai inda ba dan ma bukhari ba an san wani abu ma muslim a duniya suka ce da ba dan ma buhari ba da ma muslim bai ma zo ba kwata-kwata suka rufe kofa kirif to muslim din da shi da malamin sa bukhari duka suna da ra'ayin kada a yi aiki da hadisi da'ifi a koma cikin muqaddima ta imam muslim muqaddimar sahih muslim wanda imam nawawi ya masa sharhi al-minhaj a muqaddimar ɗaliban ilimi a koma a gani yayi magana akan a iya aiki da hadisi da'ifi ko ba za a yi nuna bara'i ba yace ba zai kafa hujja da hadisi da'ifi ba mutlaqan kuma haka a cikin muslim din daidai gwargwado ya yi ƙoƙari haka ibn rajab ya faɗa alhambali Allah ya masa rahama mutum na hudu a cikin malaman da su ba su yarda da aiki da hadisi za'ifi ba akwai alhafiz abu zakariya annai saburi Allah ya masa rahama babban malamin hadisi yahya bin hafizul kabir ake ce da muhammad bin yahya az-zuhli annai saburi imamu saburi kenan mai fatawa wato ba da abihi bayan babansa ya yi abin nan kuma shi hau kujera shi ke ba da fatawa ana masa lakabi da jikan ana ce da shi jikan gida ne da shi musamman wannan malamin gaba ɗaya gina gidan nan don ya je wa Allah bauta kawai ba abin da yake sai bauta wa Allah a cikin wannan gidan imam zahabi yake imam zuhuli yace na ga malamai na ga 'ya'yan malamai a yi amma wallahi ban taɓa ganin mutum irin wannan wato a wannan bawan Allah ba abidi ne iyaka ga ilimi ga bauta Allah ka san ba kowa Allah yake haɗa masa wannan ba wani za ga akwai ilimin amma yana rauni wajen bauta wa ubangiji rauni wani kuma Allah ya bashi bautar amma kuma ba ilimin wani kuma Allah ya haɗa masa biyu ya ba shi karatu kuma yana da ibada ga ilimi ga azumin nafila ga kiyamun laili ga sadaka wajen bauta kuma sai kaga yafi karfin ka nan wannan malami yana da ra'ayin cewa ba a ba a yin aiki da hadisi da'ifi Abu Zur'atar Razi shi ma bai yarda da aiki da hadisi ifi ba Abu Hatimur Razi da Ibnu abi hatimin razi duk waɗannan 'yan razi razi ɗin ba su yadda da aiki da hadisi za'ifi ba dukkansu ibn hibban shi ma haka kamar yadda malamai suka ce a cikin littafinsa al ya yi wannan bayani Allah ya masa rama da imam abu suleiman al-khattabi mai ma'alimus sunan sharin abu dawud shi ma yana da wannan ra'ayi babu aiki da hadisi zai abu muhammad ibn hazm al-andalusi shi ma dai bai da ra'ayin aiki da hadisi za'ifi bai yadda ba alqadi abubakar ibn al-arabi shi ma dai ya hana yin aiki da hadisi mai rauni waɗannan mutane mutane goma sha ɗaya dukkansu suna da ra'ayin kada a yi aiki da hadisi za'ifi uwa uba shekul islam ibn taimiya Allah ya ji ɗansa da rahama shi ma bai yadda da aiki da hadisi da ifi bai ce la yajuzu an ya ta'ammada fi shari'ati alal ahadisu za'ifa allati laysa sahiha wala hasana bai kamata ba a ganganta yin aiki ko a dogara ko a nufaci hadisai da'ifai waɗanda ba ingantattu ba ko kuma ba hadisai hasan ba a yi aiki da su kada a yi akwai ƙarin bayani da ya kamata mu fahimta su imamu ahmad din nan da aka ce da'if da'if da'if a wurinsu saboda wannan zai taimaka mana kwarai don dada ƙarin goyon bayan ra'ayin kada a yi aiki da hadisi, da'if da yawa yawa daga cikinsu waɗancan malamai da suka ce za a yi aiki da hadisi, da'if nan da'if din nan a wajensu suna nufin hadisi hasan ne dan da asali a wajen mutaqaddimin hadisi kala biyu ne ya dai hadisi sahihi ya da'if kenan duk hadisin da darajarsa ba ta kai wato sahihi ba ko da ta ɗan sauka kaɗan to sunansa hadisi zai daga baya aka samu fitar da hadisi kala na uku a tsakani shine hasan wasu malamai sun faɗa cewa wanda aka fara samun istilahin fitar da hadisi sahihi hasan da'if shine imamu tirmizi abu isa cirmini ina fata ana fahimta duk da cewa akwai wasu maganganun ba wannan ba to amma dai a da idan sun ce za'if suna nufin Hassan ne to kenan kaga ashe dai rashin aiki da hadisi za'if din nan dai yana nan in dai da'iful muta'araf ne wannan da'if da muka sani na yanzu wanda yake aqallu darajatan min al-hadith hasan wanda bai kai hadisi hasan daraja ba kun fahimci wannan da kyau ko yawwa abu shama al-maqdisi shi ma haka ya ce ba za a aiki da hadisi da'ifi ba kamar yadda malamai da yawa suka bayani haka jalaluddin dawani ad-dawani shi ma haka yana da wannan ra'ayi na rashin aiki da hadisi da'if muhammad ibn ali ash-shaukani imam shaukani shi ma dai ai an san shi ko a duba irshadul fuhul ila tahqiq al min ilm al-usul sannan akwai siddiq hasan khan siddiq hasan khan sultanul ulama kenan ko yawwa to shi ma yana da wannan ra'ayi na kar ai aiki da hadisi da'ifi ahmad muhammad shakir shine na sha bakwai akwai muhammad nasiruddin albani allah masa rahama mai gidanmu kenan da muke karanta littafinsa dan shi ya ja mu wannan maganganun gaba daya akwai littafi ina littafin ne yake silsilatul ahadith daifa wal mawdu'a wannan littafin a ciki wannan mujalladi na biyar ne ban san ba bugun wasu ya yi bayanai kamar yadda malamai suke faɗa um, kamar yadda kuma shi ma ya faɗa zan kuma kawo abin da ya faɗa akan aiki da hadisi za'if samsam dama albani kam yana cikin masu ra'ayin hadisi da'ifi la yasa kaji ya dirar wa imamun nawawi da ya faɗa a cikin muqaddimar jami'a sahihul jami' wanda yake da jami'us saghir sahihul jami' yayi bayani da kuma da'iful jami' yace wallazi adinullah bihi wa ad'u an-nasa ilayhi abinda nake wa Allah da shi kuma ina kiran mutane zuwa gare shi annal hadithu dha'if la yu'malu bihi mutlaqan hadisi da'ifi ba aiki da shi la fil fada'ili wal mustahabbati wala fi ghayrihima ba a aiki da hadisi da'ifi to akwai malamai masu tarin yawa waɗanda suka yi magana akai ad-doktor subhi as-salih shi ma haka duk wannan ba su yarda ya aiki da hadisi da'ifi ba suraji magana me hukuncin aiki da hadisi mai rauni maganganu da suka fi inganci cikin maganganun malamai suka fi inganci shine ba za a yi aiki da hadisi da ifi ba wallahu ta'ala a'lamu abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuman harshe Allah ya yafe mana salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mutum ya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Akwai a sanarwa kamar haka, akwai wani dacci cikin dattawanmu na wannan unguwa waɗanda suna zama can haka ƙasa yace don Allah yana bukata a taimaka masa da addu'a ta musamman akan wata bukata da yake da ita cewa Allah ya biya masa to muna shaida musu cewa sakon ya zo ko muna masa addu'a da sunana na masallaci da al'umma gaba ɗaya Allah ya biya bukatar da ake nema kuma in larura ne Allah ya yi ta akwai kuma dan uwa da muke tare da shi anan shi ma da mahaifiyarsa ba ta da lafiya yau kusan sati guda kenan tana fama da jikinta jikin ba daɗi ya ce yana buƙatar yan uwa dai kamar da aka saba ana taimakawa mutane da ajoyi to a ɗan agaza mata a sa ta addu'a ko Allah zai sauƙaƙa mata halin da take ciki to muna fatan Allah madaukin sarki ya ba ta lafiya kuma dukkan marasa lafiyar mu Allah ya ba su lafiya a wannan dattijo da ya zo ya yi tambaya um, dattijo ne wadda yake Allah ya jarabe shi suna zama tare da wato yan shi a aure guda suna tattaunawa a matsayin sa na dattijo ne suna iya kokarin su da za su taimaki sunna wannan ya kamata ya ƙara wa samari ƙarin gwiwa da ƙarfin gwiwa idan dattijo mai furfura irin wannan yana zama a fafata da shi wajen isar da saƙon Allah ya tabbatar da suna annabi to kaga bai kamata saurayi matashi ya zama yana yin ƙasa a gwiwa wajen faɗan gaskiya a duk inda yake ba ko a kasuwa ya ji ana barna ba zai iya gyarawa ba ko a wurin aiki ko a makaranta ko na makamancin wannan wannan kenan abu na biyu ina ba da shawara wa shi dattijan um, iyakacin abin da za ku iya yi ku yi shi na bayanin gaskiya akan abin da Allah ya sanar da ku amma kada ku biye wa 'yan shi'a su zo su zauna suna jayayya da jidali da ku saboda musamman wala Allah ba zurfi kuka yi akan karatun addinin ba da sanin aƙidun shi'a to za su yi amfani da wannan dama su ta sama muku rikici da jayayya a yi ta ɗauki ba daɗi da tashin hankali a wannan wuri in kun gaya musu abin da kuka fahimta in sun yarda shi kenan idan ba su yarda ba ku rabu da su ku ce su je su samu malamai amma dai ku ba za a ba ku shi abu kuma ba za ku yi aiki da shi ci ba abin da ya kamata ku kenan malamai sun hana wanda bai da zurfin ilimi ya rinka shiga jayayya ta ilimi saboda kar mutum ya je ya fada cikin abin da bai sani ba ko a je a gaya masa wata magana da ba haka bane ya dauka din cewa haka din ne tayar wato haka din ne daidai ne so ya kamata mu kiyaye Allah ya ganar da mu um, yana tambaya akan auren mutu'a auren mutu'a jama'ar musulmi aure ne wanda yake musulunci ya haramta shi da an halatta shi da da an halatta shi idan sahabbai suka je yaƙi suka daɗe a wani wuri annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya masa wahayi cewa a ba su dama su ɗan yi wannan gajeren aure a wannan lokaci amma a shekarar khaibar sai Allah maɗaukakin sarki ya yi wa annabi ɗin wahayi kamar yadda ya masa wahayi ya ce ya yi to kuma ya sake masa wahayi a shekarar khaibar shekara ta bakwai kenan daga hijira annabi sallallahu alaihi wasallam kaga karshe karshe kenan ya sake masa wahayi yace Allah ya haramta muku auren mutu'a kamar yadda ya haramta muku cin naman jaki na gida manzon Allah yayi wa sahabbai shela ya ce kar a ci jaki don har akwai lokacin da an ɗora naman jaki a kan tukwane an cika tukwane da nama na jaki annabi ya sa a ɓarar da tukwanen a zubar da su saboda Allah ya haramta kuma ya ce auren mutuwa wannan aure na mutuwa an haramta shi ila yaumil qiyama an tambayi a ina ne la'alla ba su da zurfin karatu yan shiyan ka gaya musu da cijo hadisi mafi kusa littafi mafi kusa bulugul marami mafi kusa wanda yanzu yanzu nan ka miƙa hannu za ka same shi a bulugul marami din a kitabun nikahi idan ka bude kitabun nikahi hadisin Ali ibn Abi Talib Ali ibn Abi Talib shi ya ruwaito hadisi daga Annabi Ali dai shi ya ruwaito hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma hadisin riwayar bukhari ne da muslim muttafaqun alayhi sai a koma a je kuma mu ji me za a ce kaga Allah ya taimake ka da cijo mai gidansu Aliyu da suke tutiyar shine mai gidansu to shi ya ruwaito yace annabi ya hana auren muta ko ba ka bane to kuma in dai musulmi ne su sun yadda su musulmi ne to kuma cin bukhari ne da muslim saura kuma su gaya maka wata magana daban amma bayan nan akwai hadisai masu tarin yawa malam ma don a samu lambar wayar da cilin ka zo zan baka littafi guda akan haramcin auren mutu'a gaba ɗaya bayanai da malaman musulunci suka yi kai har ma daga bakin wasu daga cikin malaman shi'an da suka ce lallai Allah ya haramta auren mutu'a zan ba da littafin sai ka rike ko da ba za ka iya karanta ba ka samu ya sai bi anguwar ku ya rinka biya maka dan ka zama malami akan auren mutu'a Allah ya ganar da mu shi a ne mata lokaci a kansu shi yasa ka ga ya aka su ci naman jakin gidan ku ko sai ku ci jakuna kamar yadda ku halatta auren muta sai ku ci jakuna Allah ganar da ku wannan bawan Allah yake cewa ina yi wa malam fatan alheri Allah malam ina so ka bani adda da zan dinka yi dan na kasance mai yawan fushi to Allah ya yi maka yawan fushi ka koma cikin littafin nan na hisnul muslim ka sayo littafin hisnul muslim din sai ka kawo zan nuna maka addu'o'i da zaka yi za su taimake ka wajen kawar da yawan bacin rai da fushi daga cikin su akwai la ilaha illallah al-azim al-halim la ilaha illallah rabbul arshil karim la ilaha illallah al-azim al-halim la ilaha illallah rabbul arshil karim yana taimakawa kwarai wajen sauke fushi sannan kuma ka yawaita addu'a cikin sujada Allah ya yi maka dan yawan fushin abin zargi ne wannan ba Allah ya ce da Allah malam ya kamata a ja hankalin dalibai waɗanda um, ko suke ƙoƙarin musuluntar da wasu ne ya ce akwai abokina da ya shigar da wata mace musulunci amma bai yi mata magana akan shan giya da zina ba ya ce saboda gashi ta musulunta amma tana shan giya kuma tana ta zina ya ce saboda haka ma na zo da shi yau a masa nasiha Allah mai da malam gida lafiya ai ya kamata ka yi masa ka ce ka zo da shi a karfafa masa gwiwa tunda har ya musuluntar da wata kai kuma baka ma musuluntar da kowa ba inda ya musuluntar da ita bata daina shan giya da zina ba ai komawa kawai zai ce mata to cikin kunshin da na baki akwai saura ba a shan giya ba a yin zina idan an musulunta kai mai uzuri watakila tunda ba watakila ba sana'arsa bane ba kuma harkar ilimi yake akai akai ba zai iya yin kuskure so muna fatan Allah ya ganar da mu kuma ɗalibai ku ta ƙoƙari kuna shigar da kalmar musulunci ga 'yan uwanku ɗalibai da suke karatu a cikin jami'o'i da makarantu akwai arna da yawa akwai maguzawa da yawa a garin nan kuma wallahi za a wayi gari wallahi ina gaya muku za ku sha mamaki akwai yanzu wasu makarantu da kake gani a nan wallahi nake gaya maka maguzawa ne ka ga mutum ba maguje ba haushe ɗan kano alak malak sun waye yanzu suna karatun primary secondary har suna shigowa colleges of education ɗin nan nan nan bici kaje nan nan bici college of education bici ka je ka ga mutane hausawa amma wallahi gaba ɗayan su arna ne kiristoci ne maguzawa ne kai hatta kai gama mutum musulmi wallahi malam sai koma ya koma ya rikide ba kana ga dara kai musulmi ne dan Kano kai ba shi ba to Hausan ma ya fi ka iyawa kuma yana nan a cikin ƙauyukan nan kuma yana da indijin kuma yana da asali duk abin da kake dara na cewa kai ɗan gari ne to shi ma ɗan gari ne mun yi sakaci mun zuba ido mun kyale su ba ma zuwa muna taimaka musu muna musu da'awa kirista ya taho daga jos kirista ya taho daga inugu kirista ya taho daga anasha ya taho daga anambara daga akure su taho su ɗauko motoci su zo su shiga ƙauyen sumaila ƙauyen tudun wada ƙauyen wanda cikin ƙauyukan na wajen bici bici cikin ina ne mala akwai maguzawa a jihar nan da yawa a lokal gabban ɗin akwai maguzawa da yawa su zo su ta da su kirista kumbashin ne ai su asalin su ba su da addini maguzawa ne amma kiristocin sun riga ku zuwa ku kun tsaya a nan gari kun cakuɗa duk wa'azinmu ya kare a nan ba ma fita kullum ina faɗa ana maimaita yanzu yau ɗin nan da za mu sanar da cewa muna da wa'azi a sumaila ko muna da wa'azi a tudun wada wallahi da ƙyar a samu mutum goma a cikin samari matasa a nan su ce bari su bi mu mu je mu yi wa'azin nan sai dai a bar malami shi kaɗai ya tafi da 'yan hizba duk wa'azin da muke fita muna yawo a local government ɗin Kano da wajen Kano waye zai mota guda ya ce bari ya mu ba a zuwa babu encouragement amma inda suka ci gaba suke da'awar idan za a shiga ƙauyuka wa'azi gayya suke yi a tafi da yawa don su mutanen ƙauye suna da burin su rinka ganin baƙi sun shigo mu sai su addinin ne yana da kima amma an je wa'azi daga malami sai yan hizba kuma wasu ma tsoron yan hizba suke yi da yan agajin ana zazzare musu ido akwai inda aka je in an je da sun ji labarin za a zo wallahi sai su ƙara shiga daji wani abin ba da daddare za a je wallahi da rana za a je so ina so na gaya muku akwai rauni garin nan akwai rauni wajen fita da awa waje akwai rauni muna nan sai dai mu kare anan wannan ya faɗa mu yi raddi wannan ya faɗa mu koke wannan ya faɗa mu kaza mu rinka fita waje me yasa ba ma jin sanarwa yau malam wani da wani za a fita garin kaza za a je garin tudun wada za a je sumaila za a je sitti za a je garin maguza za a yi gagarumin wa'azi me yasa muna da rauni to shi yasa muna nan ana ta cin mu da yaƙi wallahi wata rana sai kun ga wani gwamna ya fito yana neman gwamna a garin nan kuma wallahi ba ma guje ne ko kuma kirista ne Allah ba ku ta ku ana shi ba akwai sushin ai ba ku ba ku dalilin za ku ana shi dan Kano ne ba an ce dole sai dan Kano ba ko ciyaman local government sai ta kamawa tukun musamman local government din da suke da dan dama dama wallahi su shiga su fita so muna da matsala da'awar ba mu damu da ita ba sai ka je ka zauna a jami'a kana karatu da wanda ba musulmi ba ku shekara hudu baka taba tallata mai musulunci ba ku shekara hudu baka taba kiran su kace bari kai mai wani abu na ihsani dan ya ga kyakkyawan dabi'unka na musulunci ba akwai ƙauyen da muka jefa a cikin ƙauyukan nan can wajen sitti sitti din nan muka je da'awa wallahi tallahi ba su ban muka shiga garin ba da yawa wasu daga cikin ko kila za su iya tunawa garin wallahi gar shiga yi suka cewa suka ce ai an riga ku kuna ina ku kirista ne mu muka ce bari mu je mu ko gaishe ku mai wallahi sai ga samarin garin da sanduna da tsanu sun fuffuto sun dogare in gaya ba mu ko duka mu nawa ne mota nawa ne muka je ga kayan mun je da shi da yan sabulan mu da tsummo da mun iya kokarin da muke a nan tara tsumma masu kuɗin mu sanin mu ba wanda zai je kantin kware ya siyo dilan yadi ya kawo a yayyanka yadi biyar biyar goma goma a ce a bawa yan maguza wannan dan su musulunta ba sa yi sai dai tsummo kara wani tsumman ma idan ya kawo maka na da Allah ko wanke shi ba zai yi ba da haka za mu yi haka ake sunnar haka ake da'awar haka ake addinin muna nan muna zaune sai dai mu ta gina gidaje masu tsada muna hawa motoci masu tsada muna cin abinci mai kyau muna kaza haka za a yi sunnar an Jafar ya ce sunnar garin nan kawai sai dai a wanke hula a karya ta a zo masallaci Allahu akbar ba a fita haka ma an Jafar ya faɗa wallahi tallahi aiki babu ba zai yi ba don mun ci nasara a nan muna da mu fita mutanen ƙauyen nan suna da bukata ga malam ikirma nan shaida ne wallahi babu wa'azin da muke samun nasara sosai muke jin daɗin sa irin wa'azin ƙauye ka je ka ga idan muka fita ƙauyen nan na rantsi da Allah da ma ko sati biyu da muka wuce ba mun je wani gari can wajen gaba da wajen ba wani ƙauye can ciki muka je muka shiga duk garin suka haɗu gaba ɗaya da yara da 'yan mata da menene suna murna a an ce wani malami ya zo daga kano wane ne wane sun haɗu sun cika wuri in gaya maka murna motar mu cewa ke barkan ku da zuwa barkan ku da zuwa Allah ya saka da alheri suka zo suka haɗu ina jin mun kai kusan karfe sha da wani abu muna wa'azi ba wanda ita shi kuma ni ban ga wani yankin gyaɗi ba har matan mu bara yanzu lakcin ma dai ta yi yawa lakcin can lakcin can tunda ta yi yawa wani ma ba zakai ni bara ni ba ko barin zaba malam wani ko wani kai ni barin je wani malam wani barin je gurin sa ma malam wani je gurin sa a fita mana a cikin waje a waje wallahi ina gaya muku muna da rauni akan harkar fita ƙauyuka wa'azi ina faɗin wannan saboda samari matasa gwanda ku yi kwamiti kwamiti kwamiti kuma wani abun sha'awa da zan gaya muku wallahi duk waɗanda suka kimtsa suka shirya kuka fita za ku je wa'azin kuna zuwa garin dagacin garin ko jauren garin ko hakimin garin kuka je ku gaishe shi kuka ce ku daga kaza kuke kuma ku ahalus sunna ne malaman ku a Kano su ne su wani su wani su wani su wani kun zo ne ku kawo musu ziyara kuma tara muku mutane za su yi wani yadda suke su Allah muku albarka 'ya'yan arziki a tara maka mutanen ƙauye kai musu wa'azi to amma ina ba ma zuwa sai kaɗan sai kaɗan ina so in ce mana ya yi kaɗan ya mu tsaya mu yi tunani mu gaya za mu gyara to ni wannan da kace wai ka kawo shi in masa wa'azi yanzu kai zan yi wa'azi tukunna yawa dan kai ban ga waka ka musuluntar ba kai wannan ce da Allah ni ne matata muka samu saɓani a gidan da nake zaman haya da wata mata ta ce mun dan izala kafiri ne wai maƙi manzan Allah ne amma ni saboda wannan abin da matar ta gaya mun sai na hana tawa matar mu'amala da ita na ce kar ta sake alaƙa da ita shin na yi laifi ka yi laifi dan ta ce maka kai dan izala ne dan wuta ne ko maƙiyin annabi ne ai yanzu kokari za ka yi ka a mu'amala ka nuna mata ba haka ba ka ci gaba da yi mata mu'amala ka kyautata mata kuma mijinta ka rinka kyautata masa ka gaya mata ba haka bane in ta ce haka ne sai ka ce hajiya ba haka bane baki gane ba ina tabbatar maka kyakkyawan mu'amala da yar kyautayi da zaka rinka yi mata wallahi sai ta zawo da kanta ta ce ta yi kuskure so dan wani ya zage ka ya ce ka dan izala ne makiyin annabi ne me yasa zaka daina mu'amala da shi ba wani dalili ka ci gaba da mu'amala da shi Allah ya ganar da shi kawai haka aka gaya musu malaman su ne suka gaya musu malaman su ne suka gaya musu su rinka gaya muku haka amma ba wai dan hakan kuke ba amma aiki a ya nuna waye yake karanta hadisan annabi waye yake koya mutane addini waye yake wa'azi anan waye damu yake sa karatuka ana karantar da mutane addini in ba ahlus sunna ba duk garin nan gaba daya to sai wani ya zai ce kai makiyin annabi ne kuma abin ya dame ka wai da Allah wannan yana neman ƙarin bayani akan a maganar da ake cewa wai dan shege yana da gadan ubansa eh ra'ayi ne cikin rayukan malamai wasu sun ce bai da shi wasu sun ce kuma yana da shi suka ce tunda dai um, dan shegen kala kala ne akwai shegen da ba a san waye uban ba wanda karuwa ce ta yawo ta yawo ta yawo ba a san waye cikin ba wannan ba ce zai gaji wani ba amma karuwan da ko yarinya da ta je wani ya yi mata ciki kuma an san wanda ya mata cikin ko ba ka bane ba an san waye ya mata cikin cikin na wani ne to babu wani dalili ingantacce da ya haramta wai wannan ya ci gadon shi ko a wannan a danganta shi gare shi a danganta shi gare shi so wannan magana ce mai zurfin gaske wadda mun fara yin magana akan ta ba mu kammala ba um, insha Allah wani lokacin za mu faɗi jawabi yanzu babu lokaci malam dan Allah a jawo malaman boko da hankalinsu akan koyarwarsu a jawo hankalinsu akan koyarwarsu, saboda yanzu haka yahudawa sun saka rashin tarbiya a karatun musulmi kamar haka sun shigar da koya wa yaro ilimin jima'i ba tare da yaro ya yi aure ba a cikin irin civic education ɗin nan kenan da ake ita ma yarinyar da bata balaga ba ko sabuwar balaga ana ta koya mata yayin za ta yi da kaza kaza da sauransu su kuma malaman boko sun sani wasu daga cikinsu musulmi amma sai su ci gaba da koyar da irin waɗannan darussa ga 'ya'yan musulmi so wannan mun yi magana a kai tun ba yau ba samun suna sani suka kawo wai yanzu wai ya zo wai malami yana musulmi ya je yana koya yara wai ilimin jima'i an sassauka shi a ciki abin da ake shi ne Allah dai sawai Allah sawai ana nuna wa yarinya ko yaro ina da ina ne zai taba a jikin mace ta ji daɗi shi ma ina ne za a taba a wajenta a jikinsa ya ji daɗi a zana dukkan al'aurar namiji din a ce kaza ne nan wuri kaza ne na mace ma a ce kaza ne da dai abubuwa dai waɗanda baki bare iya faɗan su ba ba su da daɗi waɗanda suke koyarwa sun faɗa mun yi a akai mun kawo takardun da littattafan da references littattafan da ake koya yaran da abin da ake koya musu din mun faɗa mun ce bai dace ba a rinka koya wa yara musulmi irin wannan akwai wani wanda yake da bukatar sai an koya mai ilimin jima'i a makarantar boko su suna da ma wajen aure na musulunci ba su da shi so badala ce da lalata tarbiyyar mutane amma malami wayayye malami wayayye da ya waye yake da orientation na addini in ya zo yana sanin dabarun da yake da scaling ya wuce kawai kuma yaran su ci jarraban ba tare da matsala ba so wannan laifi ne na kwamishinoninmu da muke da su na ilimi waɗanda za su iya gyarawa yanzu an saka wannan a cikin manhaja ta karatu amma sun isa sanya ƙur'ani a cikin wayar da neku sun kashe hausar ma da take yarenmu ne na iyaye da kakannu sun kansile sun ce ba dole bane ba ra'ayi ta ba arabic ma da ake an kansile an ce ba dole bane ba ra'ayi ta ba ni mamakin da nake wannan which kind of justification mutum zai iya yi ka shigar da wannan abin ka ce a koya wa yara wannan yana da muhimmanci amma ka kasa kawo motion yanzu duk yan majalisar da muke da shi ta jiha ba su taba zama a majalisa suka ce ga motion sun sa gwamnati su saka karatun qur'ani a makarantun sakandare na Kano cewa lalle kowane yaro a koya masa larabci da qur'ani saboda addinin mu ne ba su taba kawo motion akan wannan ba sai dai a je a kawo musu motion za a sa doka akan wa'azi a ji a kawo musu ba a ba su dokar suka karanta su suka fahimce ta ba kurin a ce su ranta ba hannu har wani ya zai ce wai za mu ɗauki mataki a kan kai ka ɗauki mataki a kan wa ƙuri'a ɗaya sai ta kada kai wani ya taɓa mu ya gani wallahi wallahi tallahi ba magana wasa ba da ikon Allah wallahi malamai suke tafiya duk abin da mutum zai yi zai yi amma kai hankali da taɓa addini ga tsiya da rashin mutunci nan ana ta yi kuna gani ba kwana ba sai ku zo ku stikin akan wani abu daban da ya fi ku in kuna so ku kafa doka akan wa'azi ku hana ƙungiyoyin addini ku ce kowa ya bi alkitabu sunna ko ba ka bane ku kashe duk wata dariƙa ku kashe ta amma an zo an zagi Allah ba ku iya ɗaukan mataki ba an zagi manzon Allah yara sun zagi Allah sun zagi manzon Allah sun fayyi a kasar sun sa sunansu da lambobin wayarsu Allah aka zaga aka kira sunan wani shehi aka ce wannan shehin uba ne uba ne na Allah haka aka faɗa a garin nan ba ku iya komai ba kuma sun faɗa sun faɗi sunansu da lambar wayarsu da malamansu da masu koya musu ba ku iya ɗaukan matakin komai ba wasu wani ya zo yana shan AC yana motsawa a kujera za su dauki mataki akan masu wa'azi wancan wakar me yasa ba ku hana ba waka ma kun kasa hanawa kuma wai waye mai yin wa'azin zagin annabi da aka yi a gurin wa'azi aka zage shi a gurin maulidi aka zage shi maulidi sai ku hana maulidi ku ce tunda an zage annabi a wajen maulidi kun hana maulidi haka za ku Allah ya sauke Su dan kwana mu iyakaci wannan harkar ta mu mai wa'azi ne mai bayani kaga harkar gyara wannan abun ni ba nawa bane warai da gaske cire waɗannan darussa daga manhajar karatu iyakaci mu gaya musu kuma wallahi na duk sun sani sa wato babu mugun matsoraci a cikin harkar gwamnati irin bawashi mugun matsoraci yanzu cikin sababbin jami'o'in nan wani lecturer yake gaya mu cikin sababbin federal universities din nan da da aka kirkira akwai wata jiha da wallahi nake gaya maka kafiran ciki suka zo suka ce wallahi tallahi dole ne sai an ware musu department mai zaman kansa na christianity dole ne kamar yadda akwai na sociology akwai na biology akwai na islamic studies akwai na waye suka ce wallahi sai an ware musu kuma ba su ne majority ba kuma wallahi sai da aka bude amma mu musulmi ba za mu iya ba ina tambayar musulmi yanzu dan Allah majalisar Kano ba za su iya kawo motion cewa a sa karatun Qur'ani a makarantun sakandare ya zama dole ba dan duk dan musulmi ya iya karatun Qur'ani ko ba komai a wayar dare ko idan za a rinka sawa dan Allah ba za iya ba akwai wani gwamna akwai wata gwamnati da da suka isa su ce dan me za mu lazumta mutane mu yan uwan musulmi cewa muka akan musulmin Kano kawai ba mu ce ban da ba mu ce da arnan Kano ba duk wani ɗa musulmi in dai sunansa musulmi ne a Kano in dai zai secondary school a Kano to dole ya yi Qur'ani dole ya yi Arabiya yanzu in aka saka wannan an yi laifi kuma bara a yi ba to me yasa bara ba me yasa bara ba eh kwarai kuwa ai sai sun cire su gaba daya ai ba ma magana rage wallahi nan gaba in dai ba ma motsi ba ma magana ba muna shiru ba mun zuba ido wallahi wata ran sai sun cire islamic studies din ma gaba daya su kore ta da arabi din kat sai sun kore ta gaba daya ka neme ta ma ka rasa ba sa yi da yara a dan result din ma ana yi a dan samu islamic din yanzu yara shi kai ba ba wallahi ba sa yi ba za su yi ba ba sa to an ce musu ba dole bane to wannan fa mu da muke da iko muke da mulki kenan muke da doka mu muke da majoraci jihar mu ce nan ba mu ce fa a inugu ba mu ce a wani ce ba fa mu a nan fa ya gagara ka taba jin wannan majalisa musulmi ko a abuja ko ina ana zama ya kawo wani motion da ya sha musulunci wallahi ba sa iya matsorata ne wallahi ba sa iya iyawa suna nan suna gani fa aka kawo shi aka ce a cire rubutun arabiya nan a jami'a cikin kudin najeriya ai ba kasar musulmi abu nan bane wannan naira goma naira kaza dinnan suka ce sai an cire aka cire kuma aka ɗauko tuta isra'ila kuma aka sa ai Allah wadaran mutumin dan siyasa da bai da kishin addini sai su da wani amfani wallahi mu addini na shine a gaban mu mu zaman lafiyar mu da kai kana son addini ba ka son addini ba ruwan mu da kai shikenan kawai wannan yace wai za su fara yin jarabawa shine ke so ya azumi uku dan tawassuli da shi yana da kyau ai eh, kwarai kuwa aje kai azumi amma fa ka hada da karatu <laughs> dan ka zuba azumi guda uku ba kai karatu ba inda zaka ji da Allah malam idan mutane biyu suka mutu a anguwa ɗaya sai ya kasance ɗaya daga cikin babban mutum ne mai faɗa aji ɗayan kuma talaka ne ya halatta a yi musu sallah tare da shi talakan nan a don shi talakan nan ya samu jama'a e <laughs> ya halatta a ya halatta a haɗa mutum goma mutum ashirin mutum talatin a yi musu sallah shi ina jin a tunaninsa idan an mutu da yawa kowa sai an mai sallarsa ne. ai jera su ake yi in an zo wannan makaran in an hauta ai ba wani babba ba wani karami malam in dai mutu ya kuskure ya yadda ya hau makaranta, da zance ya kare malam Allah ya saka da alkhairi malam me hukuncin mutum baligi namiji da yake shiga gidan mutane kuma da 'yan mata a gidan wai yana zuwa wai suna gaisawa kuma har idan ya ga gidan ba kowa sai ya fara neman 'yan matan 'yan matan gidan amma su iyayen ba su sani ba kuma sai ya fake da wai koya musu wai karatu wai shi dan boko ne wai amma idan an faɗa wa iyayen ba za su yadda ba kuma idan ya gama abin da zai yi da su sai ya fito yake faɗa wa abokanansa gashi gashi abin da yi to wannan ai daga faɗa ma ka san ha'inci ne yaudara ne annabi ya faɗa hadisi sahih bukhari muslim iyakum wadkhul ala nisa ku nisanci shiga kan mata ku daina shiga gidan mata haka annabi ya faɗa idan za ka shiga wani gida lalle su sa hijabi su rufe jikinsu assalamu alaikum ku gaisa ka fito amma ka keɓance da su da sunan kana koya musu karatu daga kai sai su bai halatta ba wani bawan Allah barin gaya muku masu zuwa zance wani bawan Allah yana zuwa zance wajen yarinya a Saudiya ne a wajen zancen nan saboda ustazu ne shi mai kokari mai himma kullum in yaji sai ce a ɗauko ƙur'ani a biya zancensa kenan ya biya mata ƙur'ani har ya sa ta haddace izu arba'in a zuwa zancensa sai ya aiko takarda ta tambaya ga Sheikh Muhammad bin Salih al-Usaimin Allah ya masa rahama cewa shi gashi nayi aikin alheri ina neman aure kuma ina dan zuwa muna ganawa an na haddatar da ita izu 40 sai Sheikh Muhammad Salih al-Usaimin ya ce to haramun kai warai kuwa ya ce haramun kai ya ce wa ya saka ya ce na farko dai annabi ya hana ya haramta halwa ka keɓanta daga kai sai ita shi sa mun sha faɗa muna faɗa ko zance ne za a ci, to lalle a yi shi a wurin da ana kallo kuma nesa nesa amma ka keɓance ku shiga ɗaki a sauke labule wai ana biya ƙur'ani a'a ya ce haramun ne bai halatta ba malami ne babban malami a saudiya kuma malamin wannan zamani so waɗanda suke shiga cikin mata su zauna ko masu zuwa sai mutum ya ɗauki kujera ya zauna a tsakiyar mata wai suna hira matan wane ne matan makota ko abokanansa ne ko an yi zaman mutunci a da ana kaza duk wannan maguzanci ne ba addini ba ne so wannan abun haramun yake ji tsoron Allah Allah ya kara malam lafiya Allah mai da malam gida lafiya tambaya ta anan shine mutane mutum ne mutanen da suke mutuwa su kwana ba a kai su ba saboda wani dalili ya sa ba a kai su ba ko kuma ba a su ba sai bayan kwanaki su kuma yaushe ake dawo musu da ransu lokacin da dai aka musu wannan wanka aka naɗe su aka sa su a aka kai su shine wannan ɗan lokacin da suke ciki kuma Allah ne ya sanya yake da su rayukansu dai suna hannun ubangiji wannan shi malam yarinya ce shekara goma sha uku wani abu yana fitowa daga gare ta ko da yaushe me za ta yi na farko dai ta je wurin likita a je a duba ta akwai ruwan infection da yake fitowa daga gaban mata yawanci ciwo ne cuta ne yana fitowa to a je likita ya tabbatar da menene ala'ayi hal dai ba zai lalata mata alwala ba za ta iya yin tsarki idan ya zo amma mafi kyau in ya taɓa wandanta ko ya taɓa jikinta ta yi tsarki kafin ta yi sallah amma dai a je wurin likita idan an ga wani abu yana zuwa to a je wurin likita ya faɗi meye wannan abin sai ya bada maganin da zai tsaye da shi haka da makallahu a ja hankalin mata masu raina ko dangane da abin da mazajen suka kawo musu yace ni dai na gama haɗa laifi na kuma kai gidan matar da zan aura kwana biyu a tsakanin na je gurinta shine ta ɗebo mun wannan kaya ta watso mun wai kamar ita a ce na rasa kayan da zan kai mata sai ƙananan atamfofi 'yan ɗari takwas wallahi malam in fayyace maka cin mutunci dai daban-daban ta inda ta shiga ba ta nan take fita ba malam a yanzu dai abin da ake ciki na aika magabata na sun karɓo min kayana na ma fasa aurenta shine nake so malam ya jawo hankalin iyaye mata a kan irin wannan abubuwa da suke yi daga ƙarshe nake so in ce da malam abin da na yi daidai Allah ya mai da malam gida lafiya ƙara malam lafiya to kaga da bai dan ya samu matsalar nan ba da bai takardar nan ba ke so da wannan kowa ya san dai ba abu ne na daidai ba um, bai kamata ba dan mutum ya dan hada dan abin da Allah ya hore masa ya yi aure a je a watso masa wannan kaya a ce bara a karba ba gaskiya wannan ba mutunci bane ba kima bane kuma da yawa yawanci auren garin nan ya gina akan haka ana da buri da yawa ana da buri da yawa kuma tsananta wa miji lokacin aure baya kawo alheri a zamantakewar aure duk wanda ya je yake da bukatar aure ya je ya kawo 'yan atamfofin da ya samu ina jin abin da Allah ya hore masa kenan ya kawo kuma wannan kaya fa ba tilas bane ba dole bane dai isani ne kyautatawa ne yana da kyau mutum kuma ya kyautata da abin da Allah ya hore masa a iya sani na a garin nan duk wanda yake da hali yake da dama yana so yayi bajinta akan kayan auren sa ma wasu ma har birki ake taka musu kai da Allah baka da wayo ne zaka je kai ta zuba kuɗi galiba ba a fiye yin ruwa akan wannan janibin mutum in dai zai aure yana matsantawa ya ga yayi abin da yake zai faranta wa yarinyar da iyayenta to amma wasu iyayen gaskiya ba sa fahimta ba sa gane haka kuma sun manta suna kuma mantawa da gangan dangane da halin da ake ciki duk wanda yake cikin ƙasar nan a cikin wannan kwanaki a cikin wannan lokaci shi ya san irin yadda yake rayuwa saboda ana cikin wani yanayi kasuwanni babu ciniki al'amura sun dakata wane ne wane ne duk gashi nan dai abubuwa muna fatan Allah ya kawo mana buɗi so kowa ya sani cewa ana lallabawa ne ba kowa ne suke samun abin da suke so ba so dan me dan an kawo kayan aure za ku tattara ku watsarwa mutum ku zage shi ku gaya masa bakar magana kina da tabbas wanda zai zo neman ki nan gaba zai kawo miki kaya sama da haka to wasu ma suna yin auren babu ma kayan auren wasu ma auren ana yi ma uban ne yake siya wa angon ma auren kayan da zai sai wa yarinya ko ba ka bane ba so ba wani abu bane ba ko kwanan nan akwai auren da zan daura insha Allah ta'ala ma ta yassara wallahi kwarai da gaske kuma uban yarinya ya yadda ita ma yarinya ta yadda kuma yarinya fa ba magana fa gangariya wallahi <laughs> <laughs> kuma wallahi kaga albarkan zai kuma tana son kayanta tana son sai yana son na ce je ka lalumu abin da Allah ya kore ma ko a leda bag ne saboda ai bara ya karya ba abin da Allah ya kore amma muna faɗa wanda yake da hali ya kyautata ba laifi bane dan kayi wa matarka kaya akwati 20 30 40 in dai ba da alfahari bane amma kuma a yi haƙuri ga wanda ya kawo ɗan abin da ya sawaka ko ba ka bane ba uban yarinya da ke cewa wallahi malam ni ni dinnan da kake gani uwar yarinyar nan da na aure ta wallahi malam a bak na kai kayan lefanta a bak ya ce ga baki ɗaya a bakan leda na haɗa komai na kai kuma karka ga kamar samun sujada suna murna amma yanzu gashi muna da 'ya'ya da samari da 'yan mata da waye ga sunan da yawa muna zaman lafiya ba abin da ya shafe mu amma yar wannan zamani a ɗauki kaya a kai mata ta watso su kofar gida ta zagi mijin kun yi kuskure wallahi ni abin da nake faɗa in mutum ya zo auren yarku wallahi in ma yace bai da hali ya nuna gajiya su alaji ba da halin da zan yi mata kayan auren nan amma zan yi a hankali in Allah ya hore mu ku bashi aure ta ko kai uban ka taimaka masa ko a masallacin unguwarsu a taimaka masa saboda a rage yawan 'yan matan a bakin titi a rage yawan samarin su ma a bakin titi su dan shiga daga ciki ko ba gaba ne ba to abu ne ana da bukata kuma rayuwa ta zama abin da ta zama so gaskiya wannan abun ba daidai ba ne ba kuskure ne kai kuma abin da kai ba kai laifi ba daman ni da ma ka tambaye ni a lokacin ai ce maka zan yi ka haƙura dan ba irin ka bace wannan yawwa kuma kai ma da ke zancen da ka je kai ta zuwa watakila ba kai ta mata wa'azi ka nuna mata duniya ba komai bace ba ta ɗauka watakila kana ta aran riga kana zuwa ka ari riga ka je ka yi kwalliya ka fesa turaren da ba naka ba ka je dole ce tsammanin wani abu mai maiko amma in tun da ka nuna masa kandas ne ka nuna mata abushe bushe kake kyanwa ka ga abin da ka kai mata ba ya ta kakuri ta karba ba idan aka akaram kallon wannan idan yana nan idan yana nan ka zo ka samu malam ikirma in ka fasa can ɗin ka zo da wannan kayan auren in sha Allah za a samu maka wata mai dan dama dama سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ah, idan an yi sallah da Allah za a bamu minti biyu minti uku minti biyar kada wanda ya tashi za a nemi taimako na wata da muka yi alkawari kuka yi ta mun fatawa ba ku tunatar da ni ba yau wato lalle ne yan agaji za a zaga da wanda suke da uniform da wanda ba su uniform za a bi sahu sahu mu ba da alkawari saboda masallaci ya fada kwata yana bukatar taimako lalle kar wanda ya tashi sai an zagaya da wanda zai bayar da wanda bai zai bayar ba an agaji sun gama bin sahu to shi kenan fatawar ku ce ta sa na manta ban nemi taimakon ba kuma wannan suka yi min dattijantaka ba su tunatar da ni ba Allah ya ba da ikon taimaka kuma sai a dan fito da kuɗi tunda yanzu za mu yi sallah da an idar da sallah sai a bayar Allah taimaka mana amin